Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Har ku ci da ci, mun Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin na Lafiya lau ya New York ya hajiya mai fura aljanna mun sha fura mun sha tsimi. Eh, masha Allah sai godiya. Mm, an sha tsimi. <laughs> An sha tsimi sai godiya. <laughs> Aka ce a ce ko mashaya ne amma na fura da tsimi. A ce ko mashaya ne amma na fura da tsimi. Eh, <laughs> bi ba da ruwa <laughs> <laughs> Eh, Hajiya muna ƙara godiya Allah ya saka da alheri. Kin tara mashaya a tasha wasu amma na fura. Eh. <laughs> Kina da mashaya masu yawa na fura amma. Hmm, na fura ba da <laughs> ba. To baba kamar yadda muka saba bari mu buɗe wannan babi dawa miƙa gaisuwa fata alheri da barka ga waɗannan anguna da amare an riga hmm. an yi auren rakin nan. Za mu fara da miƙa gaiso fata alheri da taya murna ga iyalan Alhaji Inuwa mai gado da na Alhaji wato marigaya kenan. Marigayi Alhaji Inuwa mai gado da kuma marigayi Alhaji Khalid Yusuf waɗanda aka ɗaura auren 'ya'yansu Alhaji Saba Inuwa da kuma ‘yarsu Hajara Yusuf Khalid an yi wannan auren ne tun a watan Janairu baba. Ah, eh, a ƙaramar hukumar Jos ta Arewa to Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Sai kuma wannan auren shi kuma da aka yi shi makon da ya gabata Asabar da ta wuce kenan na iyalan Mazadu ɗan dada da na Nuhu R Sama'ila Nazari. waɗanda suka aure da 'ya'yansu mai nasara mazadu da alheri nuhu an yi auren nan shi kuma kamar yadda na faɗa ranar asabar da ta gabata a unguwar ɗan birni tsiga a ƙaramar hukumar bakori jihar katsina to allah sa an yi adace allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare amin sama amin to sai kuma wannan gaisuwan taya murna zuwa ga iyalan mr mrs moses sambo khalil da na pastor Eh, da Mrs. David Jidda wanda su ma an riga daura aure ne amma aure 'ya'yansu ne da aka yi na wato Rejoice Moses Sambo kenan da Khalid David Jidda wanda aka daura a ranar hudu ga wannan wata wato makon da ya gabata kenan an daura ne a Ekuwa Gospel Church da ke Ashaka Road a Gombe. To Allah ba da zaman lafiya da kuma zira'a ɗayyaba. ba. Amin sun amin to baba har wa yau muna ƙara miƙa gaisofa ta alheri da taya murna ga Asama'u da angonta tekura te da aka fi sani da te su ma an yi auren su ne ranar asabar da ta gabata a garin Jos jihar mm. Plateau Allah ya bada zaman lafiya da an sha buki a bakon da ya gabata to su waɗanda dama suke jiran gaisuwa irin haka domin su je wannan karan sai dai ku sai dai ji da buki wannan karan kan sai dai kun ji a salansa <laughs> kun taka miya mu shiga zangon gaishe-gaishe waɗannan gaishe-gaishe duka gaishe-gaishe ne da aka aiko ta hanyar sadarwar mu ta wannan wayar salula ta abar ya huce da ake aikowa ta hanyar sadarwa whatsapp to bari mu mika wannan gaisuwa da kamar yadda na ce ta hanyar sadarwar whatsapp ne sai dai shi bai faɗi sunan shi ba sai dai ya ce ina so ku isar min da gaisuwa ta zuwa ga yusuf mai ti samaru bus stop zaria badaru mai gwanjo kasuwar jimeta da alhaji mu'azu gyaza daraktan kamfanin farmers escort samari zaria sai na madina yahaya dakar kasar senegal da injiniya Mohamed usman shugaban karamar hukumar sabon gari jihar kaduna sai sardaunan samar zaria alhaji bello sa'idu da walin samarin zaria alhaji kabiru kasuwar dare samari zaria da gidado adamu da mustapha mai shayi asibitin abu shika zaria da uban dawakin gobir ɗan majalisa mai wakiltar sabon birni ta kudu alhaji sa'idu ibrahim galeji allah ya sa galeji na haka ne sai wannan ita kuma gaisuwa da ta fito daga hannun zaradina fulasu rijiyar lemo mazaunin Accra kasar Ghana to baba. To bari in mika wannan gaisuwa da ta fito daga Zaharaddin fulasu rijiyar lemo mazaunin akra kasar Ghana ya ce salam VOA Hausa. ina son ku isar min da saƙon gaisuwa zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki kamar haka ina gaida a tiku ɗan yarbawa barbajo da imrana madaha bako da ali sarkin yaƙi nima sai kuma garba mai matankaɗi kasuwar sabon zango da muhammad shehu mararraban kunini da sani muhammad cindo. da mudassar muhammad ta fawa balewa da fa'ilu Ladi mahuta sai kuma usman manika mai ruwa funtuwa da dukkanin masu sauraren ku ku tashi lafiya to sai kuma gaisuwa da ta fito daga aliko auta kafinta yalwa gindin akwati barikin ladi jihar filato ya ce ku isar man da gaisuwar sada zumunci zuwa ga baffa na biba sabon gari Tilden fulani da alhaji haruna bibi watar masuwa da sani ɗan kaka mai fanta kano da hajiya beauty nnpc jos depo da shafi'u ɗan lelen unity fm jos da lawal bana hambali mk ɗan silba sokoto da ibrahim sd kusfa zaria city sai kuma malami kura garin sarkin noma da ayuba isa garin sarkin noma ya ce yana gaida jt lab jikan duna da sani cid makole da nazifi ibrahim rugan malam da jamila da fati matan ado salati goma ga annabi rijau da bashir tela lafiyan bare bari da usaini dangote karasuwa da mai aduwa mai wanki da guga a yalwa da maman kulu mai saida kayan miya yalwa da umar guru a gindin akwati da alhaji kabiru pro gindin akwati da alhaji babaji a gindin akwati da matana maimuna a yalwan gindin akwati da fatan an tashi lafiya To madalla baba kamar yadda muke faɗa kullum komi kirkin ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa. Ko kaɗan. Sabili da haka bari mu dire da waɗannan gaishe-gaishe guda uku dukansu da suka fito daga hannun masu sauraronmu da suka aiko mana ta hanyar WhatsApp. A wannan ya fito ne daga hannun Abba Sa'ad Mahuta ya ce da farko yana gaida mahaifiyarsa sai 'yan uwansa da Abdullahi Sa'ad Mahuta, Fatima Sa'ad Mahuta, Aisha Sa'ad Mahuta, Babangida Sa'ad Mahuta, sai Usman Sa'ad Mahuta da Alhaji Kabir Sa'ad Mahuta da Alhaji Garba na Bara Mahuta, sai Baba Magaji da Baba na Allah, sai Baba Isiya Mai Goro Mahuta da dukkanin iyalan gidan Sa'adu Mai Goro Mahuta da fatan sun tashi lafiya. sai wannan gaisuwa da ta fito daga hannun murtala a basu mai shadda gora. ya ce yana so a miƙa mishi gaisuwar fata alheri da sada zumunci zuwa ga 'yan uwansa da abokan arziki irin su alhaji murtala mai gyada kwantagora da alhaji salisu boza kwantagora sai alhaji safiyanu sarkin karafa kwantagora da alhaji dan asabe mai fata ya wuri da abdulmumini mai gizo kwantagora da alhaji muhammadu kwanar farakwai farakwai Allah <laughs> sa haka take Kaduna da Ado Salatu Goma ga Annabi Rijau da Alhaji Bawa Direba Kwantagura da Baba Malam Idris a fadar mai martaba sarkin Argungu sai kuma Alhaji Hassan mai waya kan giwa daga ƙarshe ce yana so a miƙa mishi gaisuwa ta musamman ga Baba Yakubu Makeri da kuma mai karantawa duka <laughs> mun ji muna kuma godewa. To sai wannan wasiƙa ta ƙarshe da ta samu shiga yau. Mm. wanda ta fito daga hannun alhaji mamman soda shadaɗi jihar neja ya ce yana so a miƙa mashi gaisuwar shi zuwa ga shugaba haruna da alhaji mamman soda shadaɗi jihar neja sai shugaba haruna bakanike shadaɗi da umaru cali-cali shadaɗi sai ya'u ɗan kamisho shadaɗi da auta tela farar doka da muhammadu ahmed usman tun ga makeri sai musa na gana isasa bangi da shugaba idi mai lalle bangi sai ɗan amarya kwanan bala buzu da mammalo mai shayi farar duka Allah sa farar dukan na haka take sai Ibrahim Kibiya mazame bangi da Ibrahim Makeri bangi da Abdullahi ga bangi sai alhaji wadatau mai maganin shanu bangi da fata Soyayya matabbata matabbata soyayya jirgin tashi bai dan kowa ba mun nuna masoya su za su haushi sun rike soyayya matabbata ka samar har kalla iyayen ka sun ce su ba su daura aure da kabila ke ibace ni hausa muna soyayya don Allah auren karfafa sunnar dan amina kyakkyawar hanya tashi da masoya so zaka haushi soyayya ce na tabbata na daga tuta ka bani rayuwa ni na baka so dole mu huta nasara mutuna ya yarda ni zama na aure na fahimta na dogara gun Allah za su yarda ni auren wasu na Tofi da kwarkwasa gare ka yi domin soyayya. Ka sa lalle fele kiman adan fulawa na lambaliya. Ni kai zan wa murmushi na so ba jayayya. Abin da kake so shi za na ba baka da soyayya wurin wata. To baba yau labarin da zan baka labari ne da ya fito daga hannun uh, masu sauraronmu kuma wanda ya aiko ta hanyar sadarwar mm. WhatsApp wato wani mai sauraronmu a yau da kullum mai suna hmm. Sanusi Umar Arkilla Sakkwato. To. Baba ya ce labarin wani barawo ne da ya shiga wani gida ashe bai sani ba gidan mai mm. wasan kura ne bakon barawo ne a garin <laughs> bai sani ba sai ya shiga mm-hmm. gidan mai wasan kura to da ya fada gidan ya gama 'yan ɗauke-ɗauken shi zai fita eh. kenan sai ga wani haske a bakin kofa ka san ka shiga cikin duhu ba ka eh. gane abin da kake ciki amma in ka daɗe a cikin duhu sai idan ka ya fara fahimtar eh, yawwa eh, kada gane inda kake da kuma ka iya ganin waɗansu abubuwa sai ya fahimci cewa ashe kura ce a zaune a bakin kofar nan inda ya shigo bai ganta ba lokacin da yake shiga kuma ya riga ya shiga ya riga ya shiga ya yi ya gama sa <laughs> shi zai fita baba sai ya ga ashe ga kura a bakin kofa ya rasa yadda zai yi. Kura ta zuba mishi ido, ta zuba mishi ido. Ka san ke san ko kura ta zuba ma ido sai ka ga kaman wani haske kaman ya muta tsaye ya rasa yadda zai yi ya juya haka sai ya ga shi mai kura na a kwance kusa da shi eh, yana bacci shi kenan sai ya bubbuga mai kura ya bubbuga mai kura ya tada shi ya ce kai kai malam malam tashi ka kama barawo <laughs> yace ya tashi kaka ba murawa duka da shi da kuran nan eh, da kuran da ta kama shi mai kuran da ya kama shi gara mai kuran da ya kama shi <laughs> ba baba zan ce wato kai baba in kai ne mai kuran nan eh. za ka bari kuran ta kama barawon ko kai ka kama barawon ya za ka yi dan ni ne mai kuran sai ce bari da safe bari da safe ne ta <laughs> ni bacci ya dame ni eh, bari da safe <laughs> ba ka baki a ce a ah, da Allah fita kawai na eh, yafe <laughs> <laughs> Ka je kawai abin da ka samu Allah amfana. <laughs> Ke kai raba ni in bacci na. Ba ka ɗauka ba tafi da su. Tafi da su kawai rabon ka ne. <laughs> Rabon ka ne. Ka tsallaka wannan abin ba. Dan Allah baba, dan Allah ka kama ni, dan Allah malam. To bari da safe zan kama ka. Ka kama rawo. To na ga malama jini na ɗaga mana hannu sabili da haka bari mu ja nan yanzu a madadin. Baba ya Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Sai kuma mako mai zuwa ma karanta wani daga cikin labarin da ku masu sauraro za ku aiko mana ko ta hanyar Facebook ko kuma ta wannan hanya ta WhatsApp to da alheri. Zuciya <laughs> ko to me for this woman. soyayya ta ki zabi san shi ne za ya ba mu mu ƙara kafin Allah ya kai mu ranar bikin mu tike shi zai yi waka na dadi zuciya ko ruhi wanne za ki san soyayya ta zabi wanne dace dan ki aji mini kyau